radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa ne mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da sun haɗa da labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Muna kuma ɗauke da shirin nan na amsoshin fikiho sai kuma shirin duniyar mu a yau. waɗannan dai su ne jerin abubuwan da za ta muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda daidai da takwas ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu haɗa kusan cewa shekaru 1118 da sa gabata a rana irin ta yau 11 ga watan maris na shekara ta 904 miladiya inda ake ci gaba da faɗa kasashen musulunci an kwace tsibirin malta da ke bahar rum mulkin musulunci a tsibirin malta ya kasance har zuwa shekara ta 1091 miladiya lokacin da mutanen norman ke mulkin tsibirin malta ta kunshi tsibirai ƙanana da manya masu faɗin murabba'i kilomita 316 da yawan jama'a kusan rabin miliyan tsibirin malta yana cikin kudancin ruwan nahiyar turai kusa da tunusi da italiya masu ware kun san cewa shekaru 37 da suka gabata ranar irin ta yau 11 ga watan maris na shekara ta 1985 aka naɗa mikhail gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzu ta tare soviet konstantin chanenko bayan mutuwarsa da a lokacin gorbachev ne mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar kwaminisanci ta tare soviet zaben gorbachev don jagorantar jam'iyyar ta gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu tarin yawa wannan sa kai ga rugujewar tare soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev ya aiwatar waɗanda suka bayar da dama ga sauran ƙasashen yammacin duniya da suke takon saƙa da tarayyar soviet wajen yi mata kisan mummuke da ƙarshe kuma tarayyar soviet ɗin ta ruguje da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru goma sha takwas sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta dubu biyu da hudu tashin wasu bamabame guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jiragen ƙarƙashin ƙasa a birnin madrid na ƙasar spain ya kashe kusan mutane 200 tare da jikata wasu kimanin dubu daya an kira fashe-fashen da hare ta'addanci mafi girma a spain da kuma nahiyar turai bayan yakin duniya na biyu gwamnatin kasar spain dai ta lokacin ta zargi 'yan aware na basic wato eta da kai waɗannan harare amma ƙungiyar alkaida ta fitar da wata sanarwa da ta ce ita ke da alhakin kai harin daya daga cikin sakamakon harin bom ɗin da aka kai a birnin madrid a ranar goma sha ɗaya ga watan maris da shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben yan majalisar dokokin ƙasar ta spain da kuma janyewar sojojin ƙasar daga ƙasar iraki jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. An shiga kwana na 16 na rikicin Rasha da kuma Ukraine. Iran da kuma kungiyar tarayyar Turai sun yi tattaunawa mai armashi. Kungiyar IS ta sanar da nada sabon shugaba bayan tabbatar da mutuwar tsohon shugabanta. Don zuga labaran dalla-dalla. an shiga kwana na shida na matakin sojin da rasha ke cewa tana ɗauka kan ukraine a halin da ake ciki dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai wani zama yau juma'a bisa buƙatar da rasha ta gabatar bisa zargin amurka da taimaka ma ukraine haɗa makamai masu yaɗa ƙwayoyin cuta batun da cube da kuma washington ke masantawa a wani batun kuma shugabanni da gwamnatocin ƙasashen turai na wani taro a versailles domin nazarin matakan ɗauka na rage dogaro da man fetur da gas na rasha da kuma ƙara taimakawa ukraine kafin hakan dai rasha ta sanar da kakaba takunkumi kan fitar da kayayyakin noma da na kiwon lafiya da fasaha da kuma kayan wutar lantarki har zuwa karshen wannan shekara a matsayin mai da martani kan takunkuman da kasashen turai suka kakaba mata a cewar majalisar ɗinkin duniya dai sama da mutane miliyan biyu ne suka tsere wa rikicin na ukraine ciki kuma har da yara miliyan ɗaya a cewar ƙungiyar save the children ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya bayyana tattaunawarsa da shugaban kula da manufofin kasashen ƙetare na kungiyar tarayyar turai joseph borrell cewa tattaunawar da suka yi ta yi armashi a zantawar ta wayar tarho da ta na jiya bangarorin biyu sun taɓo halin da ake ciki game da tattaunawar da ake a biyanna da yunkurin ceto yarjejeniyar nukiliyar ta iran yayin tattaunawar da ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa bai kamata mahimman batutuwa kan ɗage takunkumi a rika amfani da matsin lamba a kansu ba daga bangaren amurka a cewar amir abdullahiyan ana ci gaba da kokarin ganin an cima yarjejeniya mai kyau wacce kuma za ta dorewa a ranar 27 ga watan disamban bara ne bangarorin da yarjejeniyar ta shafa da suka hada da rasha sin faransa burtaniya da kuma jamus suka koma bakin tattaunawar ta biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta nukiliyar da manyan kasashen duniyar suka cimma da iran a shekarar 2015 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar is ta tabbatar da mutuwar jagoranta abu ibrahim alhashimi alƙurashi a kusa da wata guda bayan da amurka ta sanar da hallaka shi a wani samame a siriya ƙungiyar ta kuma sanar da nada sabon shugaba mai suna abu hassan alhashimi alƙurashi kamar daga ƙarshen ƙungiyar abu omar al almuhajir ya sanar a wani faifan bidiyo ta hanyar manhajar telegram ranar alhamis ƙungiyar dai bata yi bayani dalla-dalla ba kan sabon shugaban nata wanda shine na uku tun bayan kafuwarta a ranar uku ga watan fabrairu da ya gabata ne shugaban amurka joe biden ya sanar cewa shugaban na is ya mutu bayan hallaka kansa sakamakon tarwasa kansa da bama-bamai yayin samaman da dakarun musamman na amurka suka kai arewa maso yammacin siriya rundunar sojojin najeriya ta sanar cewa dakarunta sun kaddamar da gagarumin matakin murkushe kungiyoyi masu tsaron ra'ayi a shiyar arewacin kasar cikin makonni biyu da suka gabata inda suka yi nasarar hallaka 'yan bindiga akalla 121 kakakin rundunar sojojin najeriya bernard onyoko ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa a cikin makonni biyun da suka gabata sojojin najeriya da sun kaddamar da gagarumin shirin yaƙi da ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi na boko haram da ƙungiya mai fafutukar kafa daular musulunci a yammacin afirka wato iswap a shiyar arewacin ƙasar sojojin sun yi nasarar kwace makamai masu tarin yawa da kayan yaƙi a lokutan kaddamar da farmakin a cewar sanarwar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla labaran duniyar kenan yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya Michel bachelet ta sake yin gargaɗin cewa tun bayan juyin mulki da sojoji suka gudanar a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 ƙasar ta ƙara afkawa cikin rikicin siyasa mafi muni a fagen cin zarafin ɗan adam Michel bachelet ta yi nuni da cewa ci gaban da aka samu a cikin shekaru biyu a fagen gudanar da gyare-gyaren hukumomi da harkar shari'ar kasar tun daga shekara ta 2019 a halin yanzu suna ci gaba da durkushewa inda ta bayyana hakan a matsayin koma bayan nasarorin da aka samu a fannin kare haƙƙin ɗan adam bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa tun bayan juyin mulkin an samu bayyanar take haƙƙin ɗan adam da dama a ƙasar kuma babu wani mataki da mahukuntan ƙasar suka ɗauka na ganin sun hukunta masu hannu a take haƙoƙin ɗan adam don haka rikicin siyasar da ta kunno kai a ƙasar ya haifar da koma baya mai matuƙar damuwa a fagen kare haƙƙin ɗan adam bachelet ta kara da cewa dubban mutane na ci gaba da fitowa kan hanyoyi a kasar sudan domin neman su da kuma nuna rashin amincewarsu da mulkin soji da kuma take haƙƙin ɗan adam da ake yi a kasar tun bayan juyin mulkin soji a kasar tana mai jaddada cewa hukumarta tana ci gaba da nuna damuwa kan rahotannin da suke bayyana cewa jami'an tsaron sudan suna kaddamar da hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin karasa murkushe jama'a da suka samu raunuka a lokutan zanga-zangar lumana baya ga cin zarafin jami'an tsaron lafiya da suke kula da mutanen da suka samu raunuka a gefe guda kuma tun farkon watan janairun wannan shekara ta 2021 ce gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan kafa kwamitin bincike na musamman domin bankaɗo ire-iren cin zarafi da take haƙƙin ɗan adam da sojoji suke tafkawa a sudan tun bayan juyin mulki da suka gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata majiyar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan da tun farko ta kasance cikin tawagar bangarorin kungiyoyi da jam'iyyun siyasar sudan da suka cin mai yarjejeniyar kafa gwamnatin rikon kwarya a sudan bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 amma ta janye kawancenta da bangaren sojin kasar bayan da rundunar sojin kasar ta ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tare da bullo da wasu sabbin tsare-tsare gami da ƙoƙarin canza fasalin tafiyar da gwamnatin riƙon ƙwarar kasar amma matsin lamba ya hana ta gudanar da burinta don haka rundunar sojin ta sudan ta amince da dawowar gwamnatin firaminista abdullah hamdok da ta kifar kan wasu sabbin sharuɗa da mafi yawan 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta ƙasar ta amince da su ba sakamakon haka tun bayan sake dawo da abdullah hamdo kan karagar firaminista da dama daga cikin 'yan siyasan sudan musamman gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ƙi goyon bayan gwamnatin abdullah hamduk lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin kafa majalisar ministoci a kasar mayar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta bayyana cewa sojoji suna ci gaba da aiwatar da bakar siyasar zalunci da nuna karfi kan al'ummar sudan domin tursasa mata amincewa da munanan manufofinsu a fagen siyasar kasar lamarin da ke ci gaba da janyo jikatan mutane da shahadar wasu a zanga-zangar farko tun bayan da abdullah hamduge murabus daga kan matsayinsa na firayim minista bayan rashin samun goyon bayan 'yan siyasa da kungiyoyin fararen hula kan yarjejeniyar da ya cimma da sojojin kasar karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan a gwamnatin rikon ƙasar, kasar general abdul fatah al-burhan zanga-zangar ta hada da birnin hartun fadar mulkin kasar da garuruwa da dama inda jama'a suke rera taken neman dawowa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya na fararen hula matakin da jami'an tsaron sudan suka ɗauka na neman tarwatsa gungun masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar mutane tare da jikata wasu adadi masu yawa majiyar 'yan gwagwarmayar sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar sun bayyana cewa rundunar sojin sudan tana ci gaba da murkushe masu zanga-zangar lumana a ƙasar kuma jami'an tsaro suna harbin mutane ne a kirji da kawunansu da nufin halaka su kamar yadda suke kai farmaki kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya suna aiwatar da matakan wuce gona da iri kan marasa lafiya da suka samu raunuka a lokacin zanga-zanga zanga majiyar 'yan gwagwarmayar sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar ta ƙara da cewa matakan da jami'an tsaron sudan suke ɗauka kan al'ummar ƙasar laifuka ne na take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin 'yan ƙasa a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa sakamakon haka ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta bukaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ta tsoma baki ta hanyar hanzarta kafa kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike kan laifukan cin zarafin ɗan adam da musguna masa tun daga ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tun daga bular juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambarwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firayim ministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa gami da wasu jagororin 'yan siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah ta alburhan ta kafa dokar ta ɓace a ƙasar domin hana al'umma nuna adawar su da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayin masu juyin mulki Hakika jagoran juyin mulki a Sudan, General Abdul Fattah al-Burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan Yulin shekara ta 2023. kamar yadda general burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin rikon kwarya a sudan a gefe guda kuma a ganawar da ta gudana tsakanin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar kuma hafsan hafsoshin sojin sudan general abdul fatah al da biryan shaukan shugaban ofishin jikadancin kasar amma. amurka a birnin khartoum general abdul fattah al-burhan ya jaddada wajibcin ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin sudan da nufin neman mafita dangane da dambaruwar siyasar da kasar ta shiga tare da samun haɗin kai dangane da yadda za a ci gaba da gudanar da gwamnati rikon kwarya a sudan general burhan ya jaddada cewar kofar tattaunawa a buɗe take ga dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar gami da matasa masu kumajin kawo canji a ƙasar da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan domin shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su gudanar da mulkin ƙasa ana ta bangaren gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta yi watsi da tasirin da murabus din abdullah hamdok daga kan mukamin firayim minista zai yi a harkokin siyasar kasar tare da jaddada aniyar su ta fatattakan waɗanda suka kira masu mulkin soja a kasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin fararen hula a bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar ta bayyana cewa murabus din abdullah hamduk daga kan mukamin prime minister wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a sudan kuma murabus din ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun fari gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ba ta amince da ita ba dangane da batun matsalar wuce gona da iri kan masu zanga-zangar lumana domin neman hanzarta dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya a sudan shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar kuma hafsan hafsoshin sojin ƙasar sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa sun cimma matsaya kan hanyar magance zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a ƙasar da rashin rufe hanyoyi da kafofin sadarwar ƙasar kamar yadda yadda janaral burhan ya bayyana rashin jin daɗinsa kan hasarar rayuka da jikatan mutane a duk lokacin gudanar da zanga-zangar kyamatar mulkin soji a sudan musamman tun bayan murabus ɗin firaminista abdullah hamdok tun bayan gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 ƙungiyar tarayyar turai ta yi kira kan gudanar da bincike kan asarar rayukan da aka samu a lokacin gudanar da zanga-zangar neman dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya a sudan tare da hukunta masu hannu a wuce gona da iri kan masu zanga-zangar lumana tawagar kungiyar tarayyar turai da ke kasar sudan a shafinta na facebook ta jaddada bukatar gudanar da bincike domin kamo masu hannu a aiwatar da kisan gilla kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a sudan game da hukunta su kamar yadda tawagar ta kungiyar tarayyar turai ta jaddada wajabcin ɗaukar matakin kawo ƙarshen kai hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da kan 'yan jaridu gami da kawo ƙarshen yanke hanyoyin sadarwa a ƙasar sudan a lokacin gudanar da zanga-zangar lumana a duk faɗin ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH Hausa. Suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gamme Kiristan Najeriya. To a yau na shigo wannan shirin ne domin in yi tir da Allah wadde bisa ga mummunan harin da an ka kai wa mataimakin gwamnan jiha ta ta Kebbi kanar Sama'ilu Yanda Dabai a lokacin da ya kai jajen ta'aziyya ta bisa ga wayannan 'yan sa kai da aka kashe sama ga mutum 66 yayin da aka kai musu sabon hari inda mataimakin gwamnan ya tsallake rijiya da baya to muna kira ga gwamnatin jihar kebbi da ta tare tsaye-tsayen daka domin tabbatar da samun zaman lafiya mai dorewa a jihar kebbi baki daya da fatan allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka da duniya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebbi nigeria assalamu alaikum sashen hausa na biyu barkamu da warhaka mai magana da wani wanda daga miami a jamhuriyar nijar na a yau zai cikin dangane da har-haren da yanta ta'addan boko haram suka kai a wasu garuruwa da ke jihar difa ta jamhuriyar nijar to gaskiya bai kamata a ce jami'an tsaro sun sakaci da maganar tsaro ba saboda yan ta'addan nan a koyaushe tunanin su da kuma tunanin waɗanda suke turo su ko suke ba su makamai su ga ta'addancin bayi ba a daina shi ba a cikin ƙasashen mu so ganin an ɗau lokaci ba su hari ba ba mamaki wata dama ce suke nema ko kuma wasu na son su sake wani salo ne ta yadda za su kai irin har-haren da al'umma ba ta yi tsammani ba. Assalamu alaikum ta'ala barkatu ma'aikatan gidan radio BOHead da ma al'umma da suke sauraron wannan tasha sha magana ni ne Yakuba mai aski Badaraka jihar da magaram a yau na so ku bani dama zai zo game da tsadar rayuwar da muke ciki yana da kyau masu hannu da shuni da hukumomi da ƙungiyoyi da a wannan tsadar rayuwar da take damun talakawa domin kowane mutum idan bai ci ba wata nutsuwa da wani basira baya zo mishi dole ya ci ya sha tukun basira basira da nutsuwa da hankali za su zo mishi wannan tsadar rayuwa da muke ciki na san cewa duka faɗin duniya ne amma yana da kyau a nan ƙasar mu Niger a yaƙe ta a sassauta wa talakawa domin su sayi abu da rahusa su sayi abinci da rahusa su kai wa iyalansu a ci kuma gashi azumi yana tunkarowa don Allah don annabi muna fata za a yi wannan kira namu domin a rage tsadar abinci talakawa su samu su yi azumi cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski badaraka jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa boh jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da warhaka eh, a kan ra'ayin da nake so in bada a yau eh, a kan wa'inda suke tunanin cewa za su je yakirin su taimaka 'yan yakirin yaƙi musamman mutane mu 'yan ƙasashen afirka da suke tunanin wannan to ina ganin wannan tunanin nasu gurguwan tunani ne inda za su iya yaƙi ko kuma za su bada taimako da ai abin da ya kamata su ba da taimako wa ƙasashenmu ne gashi ƙasashenmu ana matsalolin yan kinafik da yan boko haram da su iswak wajen mali da dai arewacin nijar baki daya kenan nan ya kamata su ba da gudunmawa in kuma don neman abun duniya ne tana wa su je a kashe su babu ba uwa ba riba kenan muna fata allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashi-tashin hankula a duniya baki ɗaya ma da duniyar musulmai baki ɗaya kuma allah ya tsare mu daga sharrin turawa da dukkanin masu goya musu baya a kasashenmu na afirka na gode radio ta iran to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma daga cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu saurare don kana tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da ƙisar abokai biyu ɗaya mai arziki ɗaya kuma talaka amma mumini mun ji yadda allah ta'ala ya ba shi arziki da ya rudu da shi har ya kai ga musanta ranar lahira yana ganin rayuwar duniya za ta dawoma sai abokinsa talaka kuma mumini ya fara mayar masa da martani inda yake cewa abokinsa ya ce masa alhali kuwa yana muhawara da shi a ce ka kafirta da wanda ya halitta ka daga turbaya sa'an nan daga ɗigon mani sa'an nan ya daidaita ka ka zama mutum cikin suratul kaf aya ta 37 sannan ya ci gaba da tabbatar da samuwar allah ta'ala da ranar lahira inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin wannan ayar amma ni shine allah ubangiji na kuma ba zan tara kowa da ubangiji na ba cikin suratul kaf aya ta 38 yana cewa kai kana alfahari da dukiyan da ka tara amma ni ina alfahari da ubangiji na wanda na yi imani da shi kuma ina gode masa banda haka ba zan taɓa bauta waninsa ba a duk tsawon rayuwata kuma ina alfahari da hakan sannan ya yi masa nasiha yana ce masa kamar yadda ya zo cikin wannan ayar kuma don me a lokacin da ka shiga gonarka ka ce abin da Allah ya so shi ne zai tabbata babu wani ƙarfi face game da Allah ko da idan ka ganni ni ne mafi ƙaranci daga gare ka a wajen dukiya da 'ya'ya cikin suratul kaf ayata 40. arba'in. idan ka tabbatar da cewa wannan duniyar daga wajen Allah ne to me yasa ba za ka gode masa kan nimomin da ya maka ba lallai kai ne kai shuka a lambunka ya zama yadda ya zama amma ba kai ka tsirar da itatuwan ba kuma ba kai ka samar da ruwan da ya raya lambun da gonan ba don haka ka gode wa Allah kan ni'imar da ya yi maka kai baka mallaki komai ba duk abin da kamala ne to Allah ta'ala kaɗai shi yake da shi kuma duk da cewa a halin yanzu kana ganina da talauci mai yiwuwa Allah ta'ala nan gaba zai arzuta ni kamar yadda arzuta ka kamar yadda yake cewa cikin wannan ayar to akwai fatan ubangiji na ya bani abin da yake mafi alheri daga gonarka kuma ya aika azaba a kanta daga sama sai ta wayi gari turbaya mai tsantsi don haka ba wai zai bani abin da ya fi naka kawai ba in ya ga dama sai ya aiko da wata musiba daga sama ta shafe gonarka ta mai da ita ƙasa mai laushi ba komai a kanta ko kuma idan ya ga dama sai ya yi wani abu ya lalata ta da haka kuma lambunka da gonarka su bushe duk arzikin da ka samu daga wajensu su tafi ai Allah shi ne mai komai da kowa daga ƙarshe dai mumini ya gargaɗi abokin nasa kan hatsarin tunaninsa na rashin imani da Allah da ranar lahira kuma ya kamata ya sani ko ba daɗe ko ba jima dai shi da gonarsa duk za su ƙare wata rana sau da dama a cikin da al'ummu da suka gabata allah ta'ala ya yi hakan ya aiko da musibu kan lambuna da gonaki na wa'anda suka kafirce masa sannan sun rasa su gaba ɗaya sannan wa'anda suke ganin ba su da matsayi a cikin al'umma ba su da dukiya allah ta'ala ya arzuta su arziki wa'anda ya fi na wasu wa'anda suka kafircewa allah ko kuma a wasu wuraren Allah ta'ala ya yi girgizan ƙasa sai gonaki da idanuwar ruwa suka kafe duk arzikin da ake samu saboda su sun tafi don haka ya gargaɗe shi kan ya yi hattara ya gargaɗi abokin nasa don ya dawo kan hanyar shirya tun kafin lokaci a ƙure masa ko ya mutu ko kuma Allah ta'ala ya halaka dukiyarsa da yake da shi a matsayin sharar fage na azaban da zai sha idan ya gamu da shi a ranar lahira. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To shirin kisoshin rayuwa kenan yanzu kuma sai shirin nan amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu warwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fiƙihu wanda a cikinsa muke kawo muku amsoshi na tambayoyin da kuka turo mana dangane da al'amuran da suka shafi fikihu to yau ma dai kamar yadda muka saba ga wasu tambayoyi a gabanmu bari mu fara da wannan wannan bawan allah yake cewa assalamu alaikum filin fikihu tare da fatan kuna lafiya to eh to gaskiya ne a kowane lokaci mukan ce ba sunan shirin filin fikihu ba filin ko kuma shirin amsoshin fikihu to to eh, tambayar yake cewa ni ne nake tafiya daga kaduna zuwa kano to a lokacin da na fito ban san cewa ya kamata na yi sallar kasar ba har sai da na je na dawo to yanzu wannan sallar da na yi na cika ta yaya kenan zan yi ramuwa ne ko kuwa to wannan tambayar dai tambaya ce mai muhimmanci to amma abin da yake nan dama kamar yadda ka sani ne duk wanda tafiya ta kama shi ya zama sunansa matafi to ya kamata ne a sallolin da suke na mai raka a hudu ya yi raka a biyu ya yi kasaru kenan to amma tun da kai ka ce har ka je kano ka dawo ka cika sallah ba ka yi kasaru ba to kaga wannan abin tabbas zai iya nuna mana cewa duk da dai baka faɗa ba a lokaci ma ya wuce kenan idan misali ka fito da safe ne ka taho kai harkokinka a kano haka ce ka dawo kaduna kuma kaga wajen yamma kenan watakila ma magariba ta shige to kaga yi zancen sallar azahar da la'asar wanda su ne ya kamata kai musu kasar din kaga sun shige saboda haka sai kurin ka lura da cewa nan gaba in za ka tafi kwayi tafiya irin wannan to ka tabbatar wa kanka ka yi kasar amma wannan sallan da kai ta cikakkiya ba wai sai ka rama ta ba sai dai kurin ka lura da nan gaba tunda ka yi abin bisa kuskure ko kuma bisa mantuwa kamar yadda ka nuna wannan babu matsala insha Allah to shi kuma wannan abin da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni ina tambaya ne dangane da al'amura da suka shafi wato azumi ni idan ya kasance azumi ya gabato nakan shiga wasu irin tunani na yadda zan iya ci da kaina na kuma iya ci da iyalina domin irin sana'ar da nake yi ba sana'a ce mai ƙarfi ba shin zan iya rento kuɗi wanda zan ciyar da kaina da iyalina har tun daga farkon azumi har zuwa ƙarshen sa? ko kuwa ba a yarda a musulunci a yi haka ba to wannan tambaya bawan allah tambaya ce wadda ya kamata mu fahimci wani abu mai muhimmanci na farko dai al'amari na ciyar da kai ko ciyar da iyali wajibi ne dama wannan akan mutum amma ya zai yi tsururuci wannan kudin da zai ciyar da kansa da iyalinsa to wannan kuma ya rage na mutum shi ya san hanyoyin da zai bi idan har ya kai ga za ka yi bashi din nema ka ciyar da kanka ba wai kurin azumin watan ramadana ba kowane lokaci ai ciyar da kanka da ciyar da iyalinka a kowane lokaci ai wani abu ne wanda yake wuyan mutum to saboda haka wani ba na tsammanin wannan tambayar tambaya ce wacce za ta zama mai dogon a tunanin da mutum ba zai iya riskanta da kansa ba ma akan cewa ai rayuwa rayuwa dai in kana son ta tafi maka da iyalinka dole sai an ci abinci an samu karfin da ya kamata a rayu ma tukun walle ma aje ga ibada saboda haka ba wani abu idan ma azumin ne idan ma ba azumin ba ne kaga cewa ba ka da ƙarfi wajen ciyar da kanka da iyalinka to in ka je kayo rance a kan ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalinka daga baya ka biya wannan bashin ai ba matsala ba wannan kuma ba shi da alaka da azuminka ka ban sani ba ko kuma tambayar ka kana so ka ce shin idan mutum ya yi buɗe baki ya yi sahur ya ciyar da iyalinsa amma da kuɗin da ya zama bashi akwai matsala ko ba matsala to bashi ai yana kamar yadda hausa suke cewa hanji ne yana cikin kowa saboda haka ba shi da matsala don karanto kuɗi ka ci abinci ka yi ibada da kuɗin rance da karanto ka yi azumi ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalinka ai wannan ba wani abu bane a cikin shari'a ta musulunci ubangiji dai kurin za mu roƙa allah subhanahu ta'ala ya wadata mu ya sa mu samu dogaro da kawo kamu ba ma sai mun je mun yi ba shi din a wani guri ba insha allah to ga wani shi kuma ko kuma ina ganin kamar mace ce baiwar allah take cewa assalamu alaikum ni tambaya ta a nan ita ce idan ya zamana mutum yana da to a wannan tambayar idan ya zama na mm, mace ko mutum ko mace ne idan ya zama na mutum yana da wani abu na dukiya da ya ajiye amma wannan dukiyar ya ajiye ta ne domin idan bukatuwa ta taso ya yi amfani da ita to shin ajiyewar da ya yi dole ne sai ya fitar wa da wannan dukiyar humusi ko ba dole ba ne to wannan eh, daga ji tambayar da take yi tana tambaya ne dangane da wani al'amari na al'amarin haƙƙi na humusi da ake fitarwa to wannan fisabillahi abin da ya shiga duhu baki faɗi wannan abun ba kurin kin ce idan mutum yana da wani abu to kin ga yana da wani abu ya kamata a san wannan abun menene shi shin wannan abun da yake magana a kansa ya cancanta ne a fitar masa da humusi ko bai cancanta ba tunda ba wai kowane abu ne ake fitarwa da humusi din nan ba akwai wasu abubuwa din ana fitar musu da humusi akwai wasu abubuwan da ba a fitar musu da humusi idan ya zamana abin da kike faɗa din abu ne wanda ya cancanta a fitar masa da humusi to in aka ajiye shi ya zama ya shekara baya daga cikin bukatu na mutum wato ba a bukatarsa duk abubuwan da mutum zai kashe na rayuwarsa da iyalinsa da shi kansa abubuwan da zai biya bukatunsa a shekara yana da su wannan wani abu ne ƙari ko da shi ko ba wannan din mutum yana da abubuwan da zai kashe na shekara baki ɗaya? har shekara kuma sai ta zagayo wannan abin yana ajiye ba a yi amfani da shi ba matukar abin tunda baki faɗa mana menene ba yana daga cikin abubuwan da ake wa khumsi to lallai za a yi sa amma in baya daga cikin abubuwan da ake yi wa khumsi din to za a iya cewa ko da shekara nawa ya yi za a iya ajiye shi har zuwa lokacin da za a yi bukatuwa din a yi amfani da shi so da ala wani tsokaci ga masu turo na tambayoyi shine kamar irin wannan tambayar da wannan bayar Allah ta yi ya kamata idan an turo da tambaya a dinga fayyace a kan menene ake tambaya din tunda kaga yanzu zancen kumusi ita ce idan mutum yana da wani abu to wani abu wannan abu ne a dunkule ba san wani abu ba ya kamata ta faɗa a fili ta ce idan mutum yana da wani gida idan mutum yana da wani gwal da ya ajiye sarkar gwal idan mutum yana da wani kaza ta fito fili ko kuɗi ko wani abu kadara iri kaza ta faɗi sunan abun in da an faɗa to da yanzu tambayar za ta fito ai amsan tambayar zai fito a fili to muna fata za a kiyaye da yanayin yadda tambayar za ta fito wanda wannan yanayin yadda tambayar za ta fito shine kuma yanayin yadda amsar ita ma za ta biyo baya wannan abu ne mai muhimmanci a cikin al'amura da suka shafi fiƙo domin shi fiƙo a kowane lokaci abu ne wanda yake yana buƙatar tafsilat wato abu a rarrabe komai da komai ta yadda za a fito da amsa ɗin kamar yadda take a kuma nusar da mutane abubuwan da ya kamata su sani to ga wata tambaya ko da yake dai tana da ɗan eh, tsaho amma kuma na ga ana nuna mana cewa lokaci yayi ina ganin watakila ba za mu iya amsa ta ba don wannan tambayar na ganin tana bukatan a yi bayani mai tsaho to bari mu haƙura dai mu tsaya a nan insha Allah sai a shirin mu na gaba za mu ci gaba mu zo da tambayoyi da kuma amsoshin da suka shafi wannan tambayoyin to a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu lokacin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma za mu kai ga shirin na karshe shirin duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 a cikin mako guda kacal da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara shigo da tawagar yahudawan sahayuniya 'yan kasar ukraine domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ta mamaye na kasashen musulmi da na larabawa a ƙarƙashin shirin gaggawa da ta sanar bayan bullar rikicin kasar ukraine a ƙarƙashin shirin gaggawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar ta bayyana cewa a cikin mako guda kacal za ta iya karɓan bakoncin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu biyar 'yan asalin ƙasar ukrainiya domin wadata su da gidaje da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa matuƙar rikici tsakanin ƙasashen rasha da ukrainiya ya ci gaba da wanzuwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da goyon bayan dukkanin 'yan majalisun ministocinta ciki har da cibiyoyin tsaronta gami da tallafin kungiyoyin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da ke tabbatar da cewa a ƙarƙashin shirin gaggawa sun shirya karɓan bakoncin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida daga ƙasashen rasha da ukrainiya dubu biyar a kowane mako domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da wadata su da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa a ƙarƙashin ƙididdiga da majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yada ta bayyana cewa a ƙasar ukrainiya akwai Yahudawan sahayuniya kimanin dubu ɗari biyu yayin da a ƙasar Rasha yawan Yahudawan sahayuniya suka haura dubu ɗari shida waɗanda dukkaninsu suka cancanci yin hijira zuwa haramtacciyar ƙasar Isra'ila baya ga wasu 'yan ƙasashen na Ukraina da Rasha da yawansu ya kai kashi ashirin cikin ɗari da tuni suka yi hijira zuwa haramtacciyar ƙasar Isra'ila amma suka tsere daga haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila saboda da tsoron tashe-tashen hankula amma sun cika sharuɗan dawowa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda akwai wasu adadi masu yawa na 'yan ƙasar ukraine da suka nemi mafaka a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ake gudanar da binciken ƙwayar halitta kansu domin tantance asalinsu shin yahudawa ne ko kuma ba yahudawa ba ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi amfani da matsalar bullar yaƙi tsakanin kasar ukraniya ke samun goyon bayan kasashen yammacin turai da amurka wajen kwadaitar da 'yan asalin ƙabilun yahudawa 'yan kasashen ukraniya da makwabtanta zuwa komawa haramtacciyar kasar isra'ila wurin da ta ke riya cewa shine zai kasance tushen yahudawa na har abada kuma a sakamakon yadda ƙungiyoyin yahudawan sahiyoniya suka yi ƙarfi a duniya babu wata adawa da majalisar ɗinkin duniya ta gwada kan wannan mummunar manufa ta yahudawan sahiyoniya musamman ganin matsugunan da ta tanadawa bakinta yankunan ƙasashen larabawa ne da ta mamaye da ƙarfin bindiga da hakan ya hannu riga da dokokin ƙasa da ƙasa ministar haƙoƙin cikin gidan haramtacciyar Kasar isra'ila ayelet sheket ta fayyace hakikanin cewa manufar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ce gudanar da kamfe mai ƙarfi da nufin janyo bakin hauren yahudawan sahiyoniya 'yan ƙasashen rasha da ukrainiya dubu ɗari domin zaunar da su a haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa da awar yaƙi a ƙasar ukraine a zantawarta da tashar talabijin ta 12 aliyat shaket ta kara da cewa a matsayar su ta karamar kasa suna da matsala wajen karban dimbin bakin haure 'yan gudun hijira amma dole ne su faɗi gaskiya cewa kasashen turai a shirye suke su taimaka wa 'yan kasashen ukraine da rasha da suka yi gudun hijira zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wajen inganta rayuwarsu da alama dai a nan gaba hakikanin yawan yahudawa 'yan kasar ukraine da za su koma zuwa haramtacciyar kasar isra'ila za ta bayyana musamman idan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da fankama kanta a matsayar wacce za ta samar musu da mafaka mai aminci da tsaro gami da tsira a rayuwarsu musamman matakin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya ɗauka a matsayin mai shiga tsakanin rasha da ukrainiya kuma ya buƙaci shugaba vladimir putin da ya taimaka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen kwashe yahudawan sahiniya kimanin dubu takwas masu ɗauke da takardar 'yan ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke makale a ƙasar ukrainiya wani tsararren shirin ci gaba da mame yankunan larabawa da yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida suka gabatar tun kafin wannan rikici na kasar rasha da ukrainiya da ya kunno kai shine a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya bayyana shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ware kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya a yankin julan na ƙasar siriya da suka mamaye da nufin janyo hankalin yahudawan sahiniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin rahotanni da kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka watsa sun bayyana cewa a zaman da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin firayim minista naftali bennett ta gudanar na musamman a matsugunin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida na mafo hamad da ke yankin julan na kasar siriya da aka mamaye ta zartar da shirinta na ƙara yawan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankin julan zuwa nan da shekara ta 2030 lamarin da ke karfafa shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ci gaba da mame yankunan kasar siriya da karfin tsiya duk da rashin amincewar kungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett na gudanar da duban gine-ginen gidaje domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya tare da jaddada burinsa na janyo yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku domin zaunar da su a yankin na julan yana zuwa ne bayan shirin sa na ƙara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankin gabar yamma da kogin jordan mallakin falasinawa da aka mamaye kuma wannan shiri na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett yana samun cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gideon sa'ir mai ɗauke da aƙidar samar da babbar ƙasar isra'ila ta hanyar mamaye yankunan ƙasashen larabawa yankin gabas ta tsakiya kamar yadda a halin yanzu ministar harkokin cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila a yelet shekel ta fayyace cewa dole ne su faɗi gaskiya cewa ƙasashen turai a shirye suke su taimaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wajen faɗaɗa karɓan 'yan ƙasashen ukraniya da rasha da za su yi gudun hijira zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa a wannan fage wani karin abin mamaki shine gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi gaban kanta wajen halattawa kanta yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ta fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 a ranar 17 ga watan na Disamba na wannan shekara yana mai bayyana dokar Majalisar Dokokin Haramtacciyar Ƙasar Isra'ila kan tuddan Jolan a matsayin ɓatacciya kuma ba ta da wani halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye wannan dokar. hakanan a nashi bangaren babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya towa neslan ya yi kakkausar suka kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na mame yankunan falasɗinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a rahoton da to Venezuelan ya gabatar ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres kan batun wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila daga ranar 29 ga watan Satumba zuwa 9 ga watan Disamba na shekara ta 2021. rahoton ya kunshi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan falasinawa da ta mamiye saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sannan ya jaddada yin kira gare ta kan kawo ƙarshen koren yahudawa daga muhallinsu wannan kira na Towenisland ya zo ne a yayin jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya mayar da hankali a jawabin nasa kan rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya karo na ashirin kan neman aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da aka fitar tun a shekara ta 2016 dangane da batun gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan yankunan falasinawa to wenislan ya fayyace cewar gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye ke ta hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ne a fili karara kuma matakin yin kafar ungulu ce ga dokokin ƙasa da ƙasa don haka yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da ta hanzarta dakatar da duk wasu gine-ginen da take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To madalla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu Hacin Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwanan lafiya daga nan birnin Tehran.